'yan matan guda takwas waɗanda dukkaninsu daga ƙasar Ghana suke. Jami'an hukumar shige da fice ta Najeriya ne suka cafke su a filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke birnin Legas, kuma aka mika su ga hukumar NAFTIP da ke yaƙi da safarar mutane a Najeriya. Bincike da hukumar ta gudanar, an gano cewar 'yan matan waɗanda shekarunsu ya kama daga 24 zuwa 34 'yan aikatau ne, domin shida daga cikinsu a baya sun yi aikatau a ƙasashen Kuwait, Dubai da Saudi Arabia, kafin daga bisani a mai da su gida Ghana. Binciken hukumar na Naftif, kazalika ya gano cewar an shigo da waɗannan 'yan mata Najeriya ne daga can ƙasar ta gana da nufin shigewa da su ƙasar Misira ta jirgin Egypt ɗaya daga can kuma a kai su Kurdistan a ƙasar Iraki don aikatau. Gano hakan ne masa. mahukuntan Najeriya suka tsare waɗannan 'yan mata, kuma a jiya aka miƙa su ga jami'an diflomasiyar Ghana da ke nan Najeriya don mai da su gida. Safaran mutane, in ji ƙwararre kan halayyar Bil'adama, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu, na ɗaya daga cikin abubuwan da suka addabi nahiyar Afirka. don su waɗannan matsaloli abubuwa ne da suka addabe mu a nan afirka na safarar mutane abin nan da yake faruwa waɗannan matsalolin in ana so a san me maganin su za a koma baya ne a yi maganin dalilan da suke sawa mutane su so su yi waɗannan abubuwan rashin aikin yi rashin tsarin tattalin arziki yadda kowa zai amfana da kuma abin da ake kira shi social inequality kaga mutane kalilan suna ta yin arziki suna dukiya suna da fiye da abin da suke bukata wasu kuma da yawa mutum zai tashi da safe bai san abin da zai yi ba bai san inda abincin gaba zai zo ba da sauransu. Hajiya Halima Baba Ahmed da ke jagorantar wata kungiyar da ke rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta ce irin wannan safaran mutane musamman na yara mata na ci gaba da ci masu tuwo a ƙwarya. A gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya ba ma kaɗan ba. Kasarar mutane da ake musamman ma mu mata. akwai abubuwa a suna ciwon gaske wanda yake gurɓata rayuwar ƴa mace. Da yawa akan samu matsalan ko shi ne idan rayuwar ƴa mace ɗaki ya ɗaki na har abada yana da abubuwan da yake ɗaga mana hankali. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.